Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na studio Kalangu. Ni sunana Musa Mamman. Muhawara ta studio Kalangu za mu tunatar da ku ana sauraron ta a duk faɗin mu ta Niger a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar dangance da hulɗa da rediyo hamsin da biyu da studio Kalangu take da. A nan Agadis ana sauraron wannan muhawara ta studio Kalangu a bisa kafofi na rediyo Sahara da kuma Nomad FM. wannan muhawara ta studio kalangu a yau maudu'in nata shine sallal biyanu sallal biyanu sallal abzin to yaya ne za a yi a rike wannan al'ada shine wannan maudu'in namu na yau tunatar da ku da cewa sallal biyanu sallah ce ta tarihi kuma sallah ce ta al'ada a nan agadessa kuma a duk faɗin ƙasar niger a nan agadis ne ake gudanar da wannan sallah Wannan sallah ta biyano ana gudanar da ita a kowace shekara bayan babbar sallah ta layya. Kuma wannan sallah tsawonta ana gudanar da ita har tsawon kwana 24. To mayan ranaku na wannan sallah su ne tara da goma ga watan musulmi wata na harko na musulmi cewa da watan muharram wannan sallah kuma lokacin da ake gudanar da ita gungu guda biyu ne su gudanar da ita akwai gungu na 'yan gabas da kuma gungu na 'yan yamma suna yawo ne a cikin garin na agades suna gamuwa cikin ungoyi daban-daban akwai hanyoyin da suke bi musamman ma to wannan gamuwa in suka gamu akwai wata da kiɗi kiɗi na tambura da kuma akan akanzam ana taka rawa kuma ana juyawa sai dai kuma a cikin wannan lokuta akwai waɗansu al'adu da suka shigo wanda ba tabi'u ba ne na wannan al'ada ta biyanu kuma suna turbaɗar da wannan sallah ma ta biyanu to yaya ne za a yi a riƙe wannan al'adu a kare su waɗansu irin matakai ne za a ɗauka domin kare wannan al'adu kuma me ya kamata a daina domin a rike wannan al'adu duka dai wannan tambayoyi su ne dai za mu tattauna bisa su dangance da haka ne ma muka gayyato tambari CD tambari cd shine tambari na yamma tambari CD salamu alaikum wa alaikum salam to muna da kuma tambari atta shine tambari na yan gabas tambari atta salamu alaikum alaikum salam muna tare da Malam Idrisa Tambari shi mamba ne musamman ma na kwamiti na tsara biyano. Malam Idrisa Tambari, salamu alaikum. Salamu alaikum, Max. Za mu somawa da ku Malam si Tambari Sidi ku ne tambari na yamma. kuma a matsayinku na jagora na biyano musamman ma na yamma ya ne kuke tafiyar da wannan sallah ta ko ta biyanu musamman ma bangare na yamma bisa amsa ka ce maka biyanu al'ada ce sallah ce wadda yake shekara guda ake ana shirya ta <laughs> eh, yau an kare biyanu gobe tambare mayan biyanu su sun shiga aiki kaɗan kaɗan kaɗan kadan ana shirye shirye har in lokacin yan matso ne kware kada lokacin nan masu gudunmawa su su kawo gudunmawa su a samu a yi sallah yadda ya kamata muna fara kamar yadda ka ce sati guda bayan sallar layya ko da kuke fara muke fara kadawa bangaren naku ne ke bangare na yamma eh. to ya ne ake muke bude biyano ya ne kuke turun buda shi eh, tambari da agwalla da ma wanda yake su ne mayan biyanu su suke zauwa da maye mayan samari da kuma duk wanda yake so ya halarci wannan budawa aka zo bayan an yi fatiha an ma a roƙin ma ƙasa da sallan ma da za a yi duka a yi ta cikin Eh, kwanciyar hankali da jin daɗi sai tambari ya buga tambari sau uku agwalle ya buga jiri mai buga in aka yi wannan sai a ba matasa su kuma su kaɗa biyanu su yi kaɗi mai kyau su ta da akan zimma yadda yake duk wanda ya yi jiya ya san da cewa eh lalle yau an fara biyanu muka yi kwana biyu ranar uku gabas ta fara eh su ma su buɗe biyanu kuma ranar na uku ranar muke gangarowa eh kenan ka gani yanzu kuma sai har ashirin daren ashirin da ɗaya ran ne muke fara kewaye muna yin kewaye fudu gabas ta yi uku kewaye kewaye shi biyani ne ake na dare tunda akwai biyani da ake na marece bakin da aka buɗa duk marece sai an yi biyani to shi na daren nan kuma dalilin mutane wanda ba su samu shiga biyanin nan na marece ba su kuma sai su shigo dare wanga na dare kewaye muke ce mishi hmm. da na dare da marece duka biyani ne wanda ake yi saboda antrenama mm. motsa mutane su motsa jiki su dawo cikin ritminsu su kuma da matasa yara kanana su ma su ga yadda ake yi kuma su koya eh, kuma kowa ya tuno da cewa fa ga yadda yake ta yadda harkar tashi ta biya misali cikin lokacin da ne mutane suke gyara akan zumman ka daidaita akan zumkinka ka ga ya baka yadda kake so to in muka yi wannan kewaye guda bakwai uh-huh. daɗa Eh, mu muke bude kewaye kuma mu muke rihewa tun da hudu muke yi muna rihewa daren ashirin da bakwai eh, a aladance daren ashirin da bakwai kowa yana huta in na ce kowa ina nihin har da mayan mutane saboda kewaye ne na ƙarshe wanda ake yi kowane bangare guda daga nan sai a tseda daɗa yanzu sai mu kwarari dibin harin wata in ya kai ashirin da tara sai a diba a gani wata ya tsaya to ran ana hutawa gabas da yamma duka ana hutawa tare da maraice kowa babban biya ne yake shiryawa dalili in wata ya tsaya ran nan gamuwa za a yi in wata bai tsaya ma ba ana tsinkaya juna wannan ranar ce biyanin na gabas da na yamma kowa yake gani ga biyanin gabas can yana kallon na yamma ga na yamma yana kallon na gabas aka yi dibin harin kin nan sai rak talatin ga wata da ran nan ne ake ce ma ranar gamuwa ana gamuwa da maraice gabas da yamma su huto a yi a gamu kowa ya gwada kaɗin shi ya gwada raushi shi ya gwada zarumta shi to kuma aka yi wannan daɗawa sai na dare daddare kuma sai an gamu sai an yi gamuwa hudu gamuwa hudun nan ana ketare rana guda in an gami yau gobe ba a gamuwa in an gami yau gobe ba a gamuwa sai an yi kwana hudu ana gamuwa daga shi dada kuma sai a tsaida E, eh, kinan gamuwa ta ƙarshe aka yi ta yanzu aka yi talatin ga wata aka yi biyu ga wata aka yi hudu ga wata aka yi shidda ga wata sai a tseda yanzu daɗa sai a shiga jiran maraicin ado an tartan ana yin wasanni ko na dare ko na maraice bakin da wata ya tsaya duka ko 'yan gabas ko 'yan yamma wanda yake so yana iya yi wasa eh, daɗa sai maraicin ado kenan maraicin ado shine farkon sallah tambari atta ku ne tambari na gabas to a bangaren gabas shi ma yaya ne kuke shirye-shiryen sallar ta biyano ya kuke gudanar da ita To, salamu alaikum. Amin alaikum, salamu rahmatullahi. To, shi shirye-shirye ya kama daga zan ɗauka daga inda tambari ne mai tsaya daga maricin ado. To, shi maricin ado samari ne ake shiryawa 'yan zariya. Akwai samari wanda yake tambare da afallin ne da jirimomi suke makaya wanda yake su ne maraya. Akwai 'yan akan zaman su ma garan nan ba dama wajensu tunda su ma babban rana ce. tun da ran nan ne rana ta farko wadda yake za ka fara ganin biya ne ya canza Da garan nan za ka ganin ko da kana zuwa nan marice garan nan ka fito na maricen adan za ka ganin abun ya sauya ba ka na baya ba saboda za ka ga samari akwai yan bugun akanzam akwai masu buga tambura akwai yan zariya. ran nan ana fita mu hau tudu da marice mu gangaro muna shiga hasuna garan nan ma muna gamuwa da yan yamma mai wata gamuwa ba tsaya ba muke yi tun da garan nan muna da inda za mu taya su ma suna da inda za su taya in aka yada wannan na marecan daga lokacin na aka ce mana ana biya ni dare kuma an yi marecan a danna to yanzu shekaran gana baya an bar shi da aka ce sai an yi biya ni na dare ban an yi marecan ado sa'annan a ta yi shi to akwai abubuwa da ake yi akwai ana yin fara cikubus ana yin algaragis abinci ba irin wanda ba a to abinci tambare ne ke kama mata nan cikin gida akwai mutane da dama da ke zawa 'yan unguwa su ne ke zawa suna kakkama a yi wannan abin tunda in rarrabu maraice ado in ka zo gidan tambari ko gidan agwalla za ka gara nan sai ka ce wani anguwa ne ake ko ta sabga ake eh to shi kwanan daji in muku kwana daji tunda sahi dama ake tashi da samari sun karya wa'annan 'yan zariyat tunda dama su daji suke kwana 'yan zariya zaria akwai 'yan akan zama 'yan kwarori masu kwana can wa'anda ake shiryawa don mu samu muto tare da su in muka dama da an tashi samari sun kare an komi rawani ake ke yadda an yi rawani gari muke son shigowa da za mu towa shigowa gari akwai iman laksis wa'anda yake mun she mun kwana tare da su da sa suna biyo mu wasu lokacin akwai mata bisa jakkai akwai latijawa bisa raƙumma suke biyo mu in mun doko daga can ba mu sha ko ina sai masarauta ta abuzin nan ne wurin sha da da mun doko daga can Allah Allah muke kai mu zo nan masarauta akwai mutane masu tarban mu daga nan gari duka mu da gabas da yamma yamma na gaba muna biye da bayan su in muka zo masarauta daga nan in mun fita mu yi gidan magajiya da gidan magajiya in muka fita mu tai gidan alkali duka muna biye da su da gidan alkali ne in mun komo su sai su yi obitara da mu sai mu yi gabas to masha Allah Idrisa Tambari muna tare da kai kai ma mamba ne na komiti na tsara wannan sallah ta biyano to wani irin rawa ce ku kuke takawa bisa ita sallah ta biyano shi komitin to shi wannan kwamitekin da aka hauda na biyano eh, ina so in ganar da mutane da kan ba komiti ba ne wanda ke shirya sallar biyano mm-hmm. a komiti ne wanda ke kawo ma masu shirya biyano goyon baya mm-hmm. a biyu Mm, masu tallafa masu tallafa don kun sayo zamani in ya zo sai an bi shi daidaiki kun gane ko biyanu sallah ce ta al'ada kuma da yake a gargajiyanci ake rike ta amma yau hukumomi akwai na gargajiya akwai kuma na bariki kenan dole na barikin nan sai mun dama da su don saboda akwai hanyoyin da muke so wanda ki za su taimaka mana ta hakanan kyan alal misali dangance da gayyatar baki tunda nu sallah ce wadda ke muna so ta wuce furanciyar kin Nijar. Aka yi ta a duniya. A yi ta a duniya. Su kuma waɗanga hukumomi na zamani su suke da hulɗa da sauran ƙasashe. Ta gare su muna iya neman gayyata mayan mutane su zo don su kalli biyan nan zawo wannan mayan mutanen za a kawo ma agadas baki shi ko kasan baki alheri ne eh don kenan bisa fannin kasuwanci kawai kaga ɗan otal zai samu rabon shi masu sai da kaya waɗanga namu na gargajiya za su samu rabon masu aikin fata masu aikin yan kabu kabun mu kowane zai samu rabon shi dalilin da baki sun shigo ya eh, ta wannan fanni amma kwamiti ba cikin tsare-tsaren biyan. To, ka ce tallafi, eh. wani irin tallafi ne? Yawa, to, kamar yanzu alal misali ka san shi biyanu sai ka bi shi kake sanin menene biyanu. Biyanu har yanzu mutane sun ɗauke shi da ranar maricen ado da ranar ɗaukaci zira. shine aka ɗauka biyanu don ko mu kin mun yi kuskure bisa haka nan kin ka nura shi biyanu abu ne wanda yake za ka bin tambaran ga ka ga wahalolin da suke ciki kamun a kai ga sallah. <laughs> in ka ɗauka ga rufin tambura kaɗai kirgi wanga nasa yau ka samu kirgi a lalacin wanda ke wai ya zo maka da sauki jika talatin da biyar tallafin na komite <laughs> eh. mun yanzu komite eh. sai mu yi ku nema haka a tallafa muku mm. ga waɗanda muke da hulɗoɗi da su a hukumce a barkance ko kamar jiha agadas hukumomin jiha agaras sun nemi tallafi ga sallah da suke shiryawa ka gane ko kuma sannan akwai agarsawa waɗanda ke ba su cikin agadas kin su ma wannan hukumar ta agaras tana iya zuwa gare su ta tara su ta ce musu to agaras tana shirya sallah ana son gudunmawa to kaga da muke nema tallafi kin to tallafi kuna samun shi ah alhamdulillah ana samun tallafi daidai gwargwado alhamdulillah musamman ma kama eh, wanga shekara wani irin tallafi ne kuka samu eh. kuma eh, muna iya sanin mine menene kuka samu to wanga shekara mun samu tallafi daga agadisa wanda suke zamne da irin yamai da kuma sauran kasashe sun suro mana gudunmawa sannan mun samu tallafi daga mayan mutane ma inda suke na agadas agadas da kanta tallafin mai su waɗancan wanda suke mai kamar nawa ne suka bako kuɗi kamar nawa ka kuɗi marara eh, misali mutanen mai sun turo mana miliyan tara na kuɗi na kuɗi mararan sefa mm. ka gane ko na agadas akwai mayan mayan mutane akwai wanda ba da miliyan biyu akwai wanda suka ba da jika ɗari biyar akwai wanda suka ba da jika ɗari biyu da hamsin alhamdulillah an samu tallafi mm. Eh, kukan da muke daɗe ɗaya ne da kan gwamnati cewa da ministar mm. wadda ta kamata ta kula da al'adun Nijar eh. ko dala ba ta turo mana ba. Asha. <laughs> Wannan abin eh. ya ci mana tuwo a ƙwarya sosai. Da mushi muke in kowa ma bai tallafa mana ba. Mm-hmm. Ministar mai kula da al'adu. Mm-hmm. Su ne sahun gaba. Mm. To sai suka mana kunnan. Ba su shi ba Ba ta tura sako. Yanzu na san sun shi. to muna fata su ja to mu kuma gare ka malam tambari sidi a cikin tsarin biyanu su irin matsaloli ne shin kuke fuskanta cikin tsare-tsaren biyanu bon kun san dai babban matsala ta finan sama ce da harin finan sama eh, kama finan sama haraka ta biyanu haraka shi wadda ya to kudade ne ake kashewa sosai sosai sosai sosai alhamdulillah muna samun finan sama mai amma ka san shi haraka la'ada abubuwa evoliye suke ci gaba suke yi eh kamar yanzu finan samakin da aka samu bara bana a ce a samu kamar shi to tana yawa kuma akwai wasu tsare-tsare da aka yi wanda yake ana son a gudanar da su kenan in ba a samu finansa ma wanda ya fi na waccan shekara ba ka gani wannan tsare-tsaren ba a su sa'an nan kuma bancin wannan akwai wasu abubuwa da suke shigo al'adu eh wanda yake ba ba su cikin al'adar biyano kaga nan ma muna samun matsaloli eh duk da dai yake kamar menene abubuwan da suke kamar yanzu zan baka misali <clears throat> yanzu kamar misali cikin biyanu mata an san menene aikin su cikin biyanu menene aikin su to aikin su na na harko aikin su na harko eh, su suke shirya mana kaya kaya kamar su albai eh, su albe su eh, abubuwa da yawa wanda wanda yake na decoration ne wanda yake arawa suke sawa kaga mata suke shirya su na biyu mata su suke gyara mana abinci wanda muke taya can daji da shi eh samari su ci da baki ma wanda suka kai ziyara kwanan daji kaga mata suke na uku kuma mata su ne suke ba maza kuzari ga biyanu hmm, eh, aikin da kamar saboda yanzu ko gajiya kai in dai ga mata suna tsaye suna kallon ka gajiyan nan baka gwada ta eh, ya kamata a ce ka kuma su ne jiri na biyanu su ne jiri su suke guda eh, biyanu biyu ne kuma cikin dan bangare bi ma kuma samari sai kaga kashi kashi ne hmm. ne kashi kashi wanga ga group kin su sun yi ado wanga ga group kin su sun yi ado mata su ne za su ciya a ga anan su yayi ga anan su yayi can asalin biyan da aka san shi dama ba mata ba aikin su bane su shigo cikin biyanu su yi rawa a aikin su wanga abubuwan ne da na gaya maka su ba maza kuzari su musu guda mm-hmm. eh yana karama ma maza kuzari kuma eh, akwai wani al'ada wadda yake ta ma an jima ba ta da in sun tarbo biyanin nan mata suna zuwa da turarruka ana fesawa eh, ana mutane kuma barka da shekara to sai zamanto yanzu abubuwan eh, ba haka nan ba ne kamar suna son da su sake sa'an nan kuma da wurin shiri yanzu in ka diba duka maza wanda suke shiga biyanu aktar na biyanu har yau dai suna da rike da al'adun nan nasu na shiri kaya da ka gansu saye da kaya duk wanda ka gani ka san yayi shiri na biyanu amma mata su kuma yanzu sai ka ga ana bauɗewa suna eh, ba su ana shiga wasu al'adu eh, yana ko kayan biyanu ka sani kai biyanu yana da kular kular kinsu kayan biyanu ma da kular kinsu tunda in ka ɗauki baki shuɗi hori eh kaga wanda an ka wuce su ka ɗauko wani kular can daban kenan ka shiga wani tsari wanda yake ba na biya ni ne lalle ana yin dimuka masu kyau tunda mu abin da muke so mu gwada galgashiyar mu muke so mu gwada tsantsa nan kana nihi cikin abubuwan da suke kama ka muku cikas akwai abubuwa na al'ada wanda suke mutane suke yi wanda yake ba na al'ada kamar mu abin da yake kawo mana yake ci mana tuwa kwarya a kawo al'ada ta wani wuri a sa ta cikin biya yanzu yana cikin matsaloli ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskanta yana ɗaya daga cikin matsaloli da mi kuma yanzu ka doka ta fannin waƙoƙi da ake na biya waƙoƙi da ake yi na biyan waƙoƙi ne ake na zarumta eh tana yawa kai ne zaka wasa kanka tana yawa biyanin naku ne zaka wasa tana yawa wani tambarin ka ne zaka wasa a cikin biyanu zarumta waƙoƙi ne na zarumta ake yi da na gwada ado da na babu da eh, batsa cikin su da alfasha to amma yanzu sai kaga in an ji wata waka can wadda yake ta ta batsa shi tunda shi ritmikin biyanu inda ya gagara sai kaga duk wata waka da ka zo ka hauda mai ta ta daidai sai ka ga matasa suna kawo wannan waƙoƙi ka gani wannan bai dace ba sa'an nan eh, kamar yanzu in ka ɗoka kafin a kai sallah biyan wanda muke yi na al'ada na antarnama da nake ce maka na dare da na maraice yanzu kaga akwai eh, eh, makami cikin biyanu makami cikin biyanu aikin me zai wanga yan da suke sawa duka su sa takoba su sa wuka hannu su sa fuwan yara cikin duka ado ne ake gwada ba don a yi amfani da su mm, amma yanzu mutum ya zo da wata wukar shi cikin gindin shi ko kuma ya zo da wata adda dai ga ta fili yana rawa da ita ko kuma mutum ya shiryo wata bulala da kabil daga gidan shi daga gidansa ya zo da ita ko kuma wani makami dai da bancin makamai amma akwai wasu abubuwa da ake ɗauka cikin biyano kaga mutum doke da ventilator doke da tele doke da banci shi da kanshi da an dan taɓa zaka ga ya zama shi na zama bismillah eh, saboda eh lalle biyan ana cewa carnival carnival carnival carnival amma dai akwai abubuwa da yake suna da ban shawa kuma wanda yake al'ada ce to kaga wannan eh, wannan abubuwan duka suna kawo mana kamar abu suna cikin abubuwan da ke suna kawo mana cikas yanzu kuma an ka ɗoka kuma fannin biyanin ma kamar yanzu ka ɗoki wajen aktar kin biyanin misali wurin 'yan tambara 'yan tambura da zamanin uwayenmu da kakanninmu da yake ba su da yawa dama masu bugun tambura sanannu ne an san su to yanzu abin ya yi yawa ya zamanto masu bugun tamburan sun yawa kuma maimakon a tsaya in ka buga ka ba 'yan uwanka sai ka ganin ana kokowa da yake matasan yanzu ba su da haƙuri sai a yi ta kokowa kaga wannan ma yana kawo mana cikas me yasa saboda kokowa nan sai ka ga ritim ya cire ga kuna ku kuna saurare ku shi an tada ritim sai ku shi abu ya tsaya sai can baya a can ku a kokowa ce kuke har ya kai yanzu ba mun ga ritim ya tsaya mun san kokowa ce muke kamar kokowa ce samari can suke tsakanin su bisu tambari shi kuma abu ne wasa ne na da yana ka cikas da cikin tayyibiyar ka cikas eh. kowa ya taba ya ba a uwan shi nan kuma kai wurin yan akanzun masu ma da su ne maye maye aktar king da yan tambura da yan akanzun ma kaga su ne maye aktar na biyano to su 'yan zuma masu ma lalle sun yawa misali yanzu aka shigo ni lungu ba wa akan akanzan 400-300 duka ake ce sai sun shigo lungun nan ta gaba ɗaya ta tare kenan dole ne wasu sai sun huta wasu sai sun riga wasu huta to abin da mu nan yake bata mana rai game da su kamar in sun hutan kar su kada eh su shirya yan uwansu don ritim kin ya taidaidai sai ka ga wasu gasu can suna yi ku kuma wanga wanda suka fito su kuma sun tada sun tada wani kaɗa shi ma kawo shi ma wannan duka abubuwa ne wanda yake ba bukata ba mu bukatar su sa'annan kuma wani abu da nake son yi hirar shi kamar yanzu kaga cikin biyanu bisa biyan duka matsala ne bisa biyanu wani abu kuma da yake kama na matsala yanzu kaga biyanin gana muke na marece na dare wanda yake biyanin ne na antar na ma na kowa gwada gwaninta shi akwai yan kaɗin tambura yanzu na ma zance har kokowa suke akwai yan kaɗan a kansa na ma zancen su ma har suke saboda sun yi yawa amma yanzu aka ce maka sallah ce sai ka ga sun zuba da wannan aikin nasu ka gani. ba su zuwa da ah, ba ba su zuwa ba kai yanzu da aka san ka na ma makaɗan akan zamne gwani ne mhm. kini ya kamata rasalla sallah a ganka da akan zamkin nan naka na akan zam akwai shigar da yake yayi kyau shi ma kuma ya zo kada akan zam saboda shi ne aikin shi amma kai kana kana akan zam dan sallah ta zo kana son kai ma kai ka kai ado ka sa kura ga ya ka shigo yarawar gaba kai ba rawa ba shi aikin kina baka iya yarawar sai ka gani nan nan ma biyanin eh, abin gan shi harge yadda ake san shi babu kaɗin tambura babu kaɗin akan zan masu yin wannan aikin duk sun ta yi sun shiga wani aiki wanda ba nasu ba duk da dai yake duka dai muna nan muna jawo hankali samari mu gani abin nan mu gyara shi duka in yi kyau namu ne mu duka gaba ɗaya samu shi daɗi. tun gode eh, malam tambari sidi dodo tambari na yamma tambarin gabas eh, atta eh, ku bangaren ku wasu matsaloli ne kuka fuskanta bisa wannan sallah ta biyan. eh to matsalolin duka kusan guda ne kenan tun da ya zancen wa'ancan sai ka kara sai dai in yi zancen ka azaba su abin da tsa mm. yanzu kama akwai irin wa'annan masu lalan waƙoƙin nan da ya faɗi waƙoƙi wanda ba na biya na wana eh. tun da bana sai da muka sa mutane ma wanda yake in sun ji suna irin wa'annan abubuwan su fidda su kawai su kwatanta musu ba haka ake biya ni ba muka fidda mutane wa'anda yake su ma suna kame irin miyagun kamar da ya ce masu fitowa da banci da adda ga fili ko ka ga mutum ya zaro takoba kana cikin fiye da mutum ɗari biyu kana kewaye tana wani ya banke ka ta je ta faɗa mu wani ba a san abin da za a yi ba eh, to shi ne muke kira gare su mun gaya musu tunda har tara su muka yi muka gaya musu wanga abu da suke yi kamar bata al'ada ne za wagga al'ada kuma ta mu ita kaɗi ce ta mana saura kenan in ba mu tattala ta ba wa za tattala mana ita tunda akwai ran maraicin ado akwai wasu yara har shirya ni zan taya ma ya zo isko ni ya ce min wa da ɗazu na ji kayi magana gidan radiyo kun ce a bar irin hawan nan na ce mushi eh kamar akwai hawan da yake in mutum ya shi ba na biya ni ba ne na ce musu akwai gu ana yin gu tunda da aka taso ma biyan dama an san shi da wannago wannan go'ina wanda in 'yan zariya sun wuce za a ganin shi yayi wani hawa daban mm-hmm. kamar ba na biyanin ba eh shi kawai ba hawan biyanin ba ne amma tare da 'yan biyanin tare da 'yan biyanin eh, eh dan dai kamar abin ban dariya ne amma ba kamar ka saka namiji sa saka mata a ba shi ba shi wanga dama wannan go an san shi dama da aka taso ma dama da shi na ce musu to mu irin shi ne muke so amma sai ga namiji ya zuwa sa saka mata ko ga yanzu mace da garan bubu ta yi rawani ta yi wane ne muka ce musu wannan al'adun mu ba mu san su ba kenan abin da aka sani namiji ka je ka rike akan zam ko ka ka buga tambari ko kuma ka sayo kanka ka zo ka sai ka rawa me wasu miyagun al'adu muka ce musu gaskiya ba namu ba ne wannan abubuwa kenan ga abubuwan su ne in muna yin wasa da su wata ran ga abubuwan ma ce mana za su tun da al'adun mu ta kada ce ta mana sauran Mm, a tashi tambayi tambaye ka kan ga kayan nan dai ana gani wannan kaya da na yan biyano da ake sa dukkan mu ga sauran muna sa da su kamar kana iya kwatanta ma masu kallon mu da masu sauraron mu kamar kayan adadin kudaden da ake sayan su yaya ne irin matsalolin da ku fuskanta kakin da dukiya ce ake sa a ta a so kayan nan eh to yanzu for example ba ma kamar yanzu kama a ɗauki kowane ɗan zariya guda ma mm, duka mai rawa guda mai zariya guda eh. yanzu kaga sai an mai turkuɗi sai an mai riga sai an mai yan ciki ga takalmi ga takoba duka su ke su duka tambare ke su an ga abubuwa eh, gaskiya kuma ɗan zariya kamar nawa ne duka na kowane eh to mu ɗan zariya talatin gare mu amma bana sun kai da bakwai ma duka sai da aka musu wannan kaya talatin da bakwai eh cikin su akwai wanda yake suna da hmm, suna da suna da eh to kuma akwai na tambare wasu babu wasu dole sai kun nema Mm, duka kuma ko eh tunda yanzu lokaci in kai kaya bananga yanzu ba lalle ne a ida biya su komo ka duka kenan ka gan kana da kayan mutum goma in ka ba yan zariya su dole in shekara ta kewa ko da bi ne ko uku sai ka kara ciki saboda tana wani abun babu shi ina son yi ƙari bisa wannan to tunda ka kawo zancen abin ƙari kaɗan da kamar yanzu ka ga kashe nawa ne ake kashewa misali kamar yanzu ɗan zariya ana son a shirya shi daga sama har ƙasa ƙaramin misali an kashe mai jika ɗari uku ɗan zariya guda jika ɗari uku ƙaramin misali ƙarami ba wai eh, ƙaramin misali jika ɗari uku e kuma ana sa a mishi shiri dai wanda yake shiri ne komi komi a mai shi yanda ya kamata ɗari shida na an kashe ta duk kayan ga da ake gani ana sani tunda kana sa da su tunda ka ga azurfa ce wanda ake rataya azurfa ce ba mu sa zinariya amma azurfa ana wasanta turkuɗi kaga tsada gare shi tunda mafarin sunan shi ma bahaushe tur kuɗi <laughs> shine mafarin shi shine mafarin an ga mai kudin shi yace tur kuɗi mafarin sunan turkuɗi kenan eh, to jika ɗari uku mhm. ni yanzu ni ma ba na rasa ɗan zariya talatin maraya wanda yake mu muke musu kaya guda talatin to kai yanzu misali aka baka miliyan uku mutum goma za ka maka ya faɗa ƙari duk da yake kama na ce maka tanadi muke tun da wuri idan kuna shirya haka eh, saboda mu mun samu tallafi ba mu samu tallafi ba mu sai ga ta aibiyanu aikin tambare ne mm. dole sai an yi shine zai kare sarautar ka kuma a san da cewa aikin da aka baka ka cika shi mm. to mun komo gare ka tambari eh, idris tambari duk da tambara ne da idris tambari mamba ne na kwamiti na wannan sallah ta biyanu kuna tallafa kuma bangaren tahiyar da biyanu to waɗansu irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin tahiyar ku ta kamawa ta biyanu eh, to shi matsalar da kwamiti ke da kamar matsalar da kwamiti balle banan ga matsalar da aka samu kan kwamite kin bai haɗu ba a cikin lokaci dangane mm, bai haɗu cikin yawa kamar ba a gamu ba aka tattauna bisa harkar biyano a cikin lokaci sai zama lokaci ya ƙure mana muka shiga eh, harkar biyano kuma abin da kawo wannan cewa da firizidankin na kwamitekin bai da lahiya to ana cikin jin ya taso ko ba taso ba kama aiki har lokaci ƙure mana Mm, eh, kenan bana dai kwamitin bai wani doga aiki ba bana kwamiti gaskiya bai ba aikin da ya kamata ya yi kamar bara da kuka yi aiki kamar ba ba ai aiki kamar irin na bara ba ta wani isuru bancin su in suru matsaloli kuma kuka ci gaba da fuskanta eh, matsaloli eh, da muka samu banda kwamiti bai aikin shi ba a zu na maka zancen wanda suka tallafa har da mary ta agaris ita ma ta tallafa don ta ba da miliyan uku wannan tallafi ne miliyan uku ko miliyan shida ina zuwa ai eh, sai ka saurare ni to na saurare ka <laughs> ah, kamar a labarin da na ji fa amma dai magana ku kuke da ita tunda ku da kwamiti ko <laughs> to miliyan uku eh. shine tallafi na meri miliyan uku yawa miliyan uku kuma su ne meri ta ba mu tamkar bashi mu yan kwamiti muka samu kuɗi mu mai mata kuɗin ta tunda ana da bukatar kuɗi hmm, eh, ka gane ko eh, ana da bukatar kuɗi tabaran ga duka abin da ake ce ma avance da yawa don ka nous eh, a préfinancé ta ta ba ku gaba kenan tallafi na miliyan uku wannan nata ne ita tabbada ita tabbada mm. sannan miliyan uku kamar ta ɗauko cikin aljihunta ne ta ba mu da komite ta taro kuɗi sai mu fudda na meri mu mu mai da musu kenan miliyan tara da kuka samu kun mai da meri mun mai da miri na a to eh. kun cike kun cike alkawali <laughs> to ban shi akwai matsaloli eh, matsaloli kuma wanda muka fuskanta mm. cewa da kamar shi eh, da farin komitekin yadda nake kwatanta maka da farin komitekin da mu tsakaninmu da tambarai duka ba mu gane ma menene manufar hmm. eh, haka ne eh ka gane su suna gudun zan kwace musu biyanu mu kun muna cewa ba su zauwa gare mu ba ko eh kowa dai bai gane juna ba ka gane ko kowa bai gane juna ba sai ai sai ka kwatanta aikin na ku daman ka gaishe ai kace tallafi ne eh, ko bana to sai bana mu da kanmu muka ce kai mutanen gara mu waye musu hankali hmm. mu fa wagga al'ada mu da kanmu ba mu fatar ta komo ga hannun mu a'a wagga al'ada tasu ci su suke rike da ita mu dai ilmihin mu gyara hanya ne da yake tallafin za a wuce fiye da yadda suke samu su da suke tashi ku ba da tallafin eh mu ba da tallafin mu yadda yake eh, al'ada za a yanta da kyau kuma babban tallafin kwamiti dai a yada al'ada bisa duniya hmm, gaskiya kama eh, watsa labaru watsa labaru a bisa duniya sannan kuma gayyato eh, maye mayan baki su don su zo su halarci wannan sallah kun gani ko don kenan ci komite babban aikin shi kenan da inda kuma wannan aikin kare shi kenan komite ba shi ba san champion tambari eh, sidi dodo ku ne tambari na yamma kenan mu koma gare ku mi zancen matsaloli to yanzu a ganin ku waɗansu irin hanyoyi ne za a bi domin a shawo kan wannan matsaloli domin kuma a kare al'ada ko wannan tabiyanu. Eh, cikin matakai akwai wanda yake disha mun riga mun ɗauke su muna gudanar da su shine waye ma mutane kai su san da cewa musamman baƙi da suke zuwa su kalli biyanu su al'ada ce tasu take birge mu yau wani ya hoto daga wata ƙasa ya zo ga biyanu sai ga kayi shige irin nan shi ka birge shi ah, ba ka birge shi kenan al'adan nan taka taka dai kai da kake renawa mm-hmm. ita ce yake so ya gani ita ce yake so ya gani sa'annan na biyu mun ɗauki mataki bananga bisa abin da ya shahi eh, kama sa tsari kama an gare masu fitowa da adduna da mata da suke fitowa suna rawa da maza masu su sa kayan mata ko kuma mata su sa kayan maza duka dai wagga shekara sai muka ɗauki muka yi wani komite su ma nasu wani ɗan kwamiti nasu ekip ce muka yi ta mutum ashirin ashirin gabas yamma eh, yamma guda ashirin kowane yana da mutum ashirin wanda yake za su kulawa da sa tsari wannan Eh, sa'annan kuma yanzu cikin matakan da muka ɗoka kamar yanzu in ka ɗoka akwai shigowa daga alaksas kullum rana muke yi me yasa muke rana abu guda ne yasa muke rana naɗi naɗi to wagga shekara ka gani komite bancin wa'anga ekip da ta mana formi na mutum ashirin ashirin kuma sai aka yi forman ekip ta mutum goma goma minimum wanda za su yi naɗi daji to kaga mutum goma suka zamana suna naɗi cikin awa guda mutane da yawa za su naɗewa eh to ka gani dalilin da ya samu ka shigo da da wuri sannan cikin matakai da muke son mu doka wannan a gaba ne za mu doka su yanzu misali wurin tambar ranga da nake maka zancen ana kokowa kenan yanzu biya ne ya kai inda yake jiri ma ba iya aiki shi kaɗai dole jiri ma sai ya zamanto yana da ekipkin shi ta musamman saboda mi saboda jiri ma shine tambara shi yake kula da su shi ya san da wace sanda ake buga tambari shi ya san wa iya kaɗa wa abu iya kaɗa ba shi kaɗe wannan mutane sun me yawa duka yi jiransu idan in Allah da daga shekara mai zuwa muna fatan mun yi application shi jiri ma a mishi ekipkin shi mutum misali mutum goma suna karkashin shi wanda yake dafa mishi suke aikin shi kaga nan an samu saukin abin sa'an nan da wajen agwalla da agwalla shi ne ke jiran abin da ya shafi duka samari na biyanu kamar yanzu a akan zamkin gada nake maka zance da kuma wa'anga masu eh, kawo wasu tabi'u wanda yake ba namu ba ne kenan dole ne wanga magabata na biyanu sai an yi ranforsan su da wasu mutane wanda za su kama musu aikinsu kuma a ci gaba da sensibilizan mutane ana waye musu kai bisa cewa al'adar mu fa ga yanda take musamman baki saboda shi biyanu inda ya bambanta da sauran al'adu duka in ka zo ko kai nasara ne ko balarabe a bar zancen ma mutum na nijar duk kabila ta nijar ya zama ma daga wani wuri ka hoto in ka shigo cikin biyanu ba mai ma magana ba mai hana ka a ce biyani na wani ne a'a biyani na kowa ne kenan bakin nan ya kamata su su gani menene masu abin suke yi su ma sai su yi shi amma in ba in suka ga masu abu suna kawo wasu halaye cikin tayyar biyano kenan su ma dole sai su a haka ma ake yi don shi dole ne sai mun ci gaba da gawaye kai eh, kuma cikin matakaiya eh, idris tambari ya yi zancen komite hmm. don komite muna fata dai har akwai shi abin da muke fata da shi ya kama aiki da wuri eh saboda shi biyanu aiki ne wanda yake ba na wai ana tsoron mun kwana biyu maraicin ado ba ni na gaya ma mu da an yi da an aje tambara ba mun shiga aikin kenan shi ma komite ya kamata ko da ma bai yi gauga ba a ce da an yi sallar azumi an zo an kiro mutanen komite duka an shiga shirye-shiryen biyanu saboda shi ma wannan zaya maganin matsalolinmu da yawa to mun gode tambari atta eh, kamar ka ba tambari atta za ni karin bayani kadan. tun an komi te ko <laughs> to mu je amma ba eh, to yawa eh. to dangance da tambari si zance mhm. na formation mhm. lalle ka ganan wani taimako ne wanda yake mm. shi komite yana ɗaukar wannan bangaren duka abin da shafi formation sannan kuma da sensibilisation mm. don yau a shekara uku duk in za a biya noran maricin ado da safe sai mun tara gwantanni da tambarai gidan sarki mun musu bayani na kan aladaftar da mutane a su su zan kamar portoros mu ga yadda ya kamata a waye mutane kai su kuma su je su isa da sako sannan abu na biyu yanzu muna so mu samu kamar projekin da za ya ba mata tallafi wanda za su yi a yi formekin masu yin damara me ake ce ma damara su tambari sun san menene damara abin da yan zariya suke sawa kowace damara guda jika arba'in ake saida ta to ka gani kuma sannan masu yin damarin nan sai ka kirga su da hannu amma yanzu in muka samu wanda za su formakin yara matasa mata suka koyi wannan sana'a ta yin damaru kenan kowane biyanu mutane sun zan kenan saison kinsu sun samu wani tallafi ka karin to a ci gaba tun da dai ka kama dai magana bangaren ku wannan kamar na komite eh. ta ya kuke gani za a rike wannan al'ada ta biyano a karfafa da ita ta zamanto al'ada ce da ka a samu wani dangarda to babban al'ada biyano dai sai a rike kayan gargajiya kuma yau alhamdulillah abin da nake gani balle dai biyano na bana yana bani karfin gwiwa kan muna bisa hanya abin da sa a bana surtu da kotekin maza mm-hmm. na ga lalle an ba kayan gargajiya karfi sosai ka nura an ba su karfi sosai mm-hmm. kuma sannan e, shi nan agadas mu buga shi ne mm-hmm. duk da muke sada suna da alƙida da na buga shi ka gane ko to kenan yau shi da kanshi buzu in ya zo a dan akwai bugajin da suka yi suka ci mun a garsa a gashe ku ashe kuna rike da al'ada kun gani sa kaya irin waɗanga da bugaje aka san da su amma su ma bugaje sun ki su in suka gani abin yana burge su yana burge su to in ko kullum kowane biya na an sa su fiye da hakan ga kenan shi ma buzu hannu cikin daji ya rike wannan yana cikin ɗaya daga hanyoyin da za a sa al'ada ta hanyoyin da za a sa al'ada ta bunƙasa bana rike bakin magana ba da akwai tambari su to tambari a ta bangaren ku ta yaya ne kuke gani za a rike wannan al'ada a karfafar da ita kamar waɗansu hayya ne za a yi kuma a shawo kan wannan matsaloli da kuka yi zance kun tattauna ku yi zance waɗansu matsaloli to ta hanya ce za a bi a samu a ciyo kan wannan matsaloli. eh to hanyoyin da ya kamata a bi na sensibilization waye kai tunda gaskiya in mhm. kan nura shekara biyu zuwa uku da suka wuce biyan in kan nura ya sake wata fuska Yawwa saboda yanzu in kan nura biyan in ka shiga zaka ga yara kanana surtu na marece za ga dan yara ƙanana wa'anda yake ga can da baka ganin su cikin biyanu ba amma barin su ta yi biyanu lokacin to yanzu su ne za ga yara ƙanana yanzu ta da na daren ga da ake kewaye da aka ce ana yi wallah wasu yara in ka gan sai kai mamaki aka uwan suka baro su kamar yanzu shekaru ne mutane ne ke fitowa wanga al'ada kamar yanzu ta samu mutane kamar mutane na santa kenan abu guda ne za a yi dole sai ana sensibilizan mutane sai ana waye musu kai ana kwatanta musu wanga abin ku yi wasa da shi wanga al'ada ka za su iya waye kai eh to waye kan kasan yanzu ba iya cewa ma ga wanda za a yi shi dai abu guda daga gida ma shi ya ka yanzu daga gida tunda yanzu ba iya cewa duk sai an gama mutanen gari an musu me muna so kamar da gida kowane tsofo ko kowace tsofuwa yara na zaune ana kwatanta musu an ga abubuwan sannu sannu sai ga wannan abu haka nan suna musu eh ka gane eh shine yanzu bancin ya fito daga gida gidan radio gidan tele duka ana iya watsa yawwa tunda yanzu ba ka iya cewa ka tara mutane kenan dole sai an bi ta gidan radio ta gidan tele da zaure-zaure ta nan ne abin da ake so za a samu za a samu kamar saƙon da ake so ya isa ya kai kenan a kwatanta mutane wa'anga abubuwan al'adu ne ka koya da su eh, ga kayan da aka sani kuma cikin biyanin kenan kakkusa wa an su abubuwan da yake ba su ba ne tambari sidi mu kuma gare ka tambari eh. sidi kama mun kusa zuwa karshe wannan muhawara tam kama menene musamman ma biyanin bana wani irin kama ca za a yi sakamako za ka iya cewa yaya ka gan shi ra'ayinka na biyanu biyanu biyanu na bana ni a ra'ayi na yayi yayi abu na harin an yi shi lahiya an kare lahiya kaga wannan sai a gode ma Allah kuma duk abin da aka yi cikin jin daɗi kowa na jin daɗi haka yi shi aka kare kaga wannan abin sai a gode ma Allah yayi sa'an na biyu eh, mutane na gari da baƙi da tsohi da yara kowa ka gani yana da kuzari yana ta shirye shirye yana ta shiri kowa na ta shiri ba a baro kowa ba kowa sai da kahiranan nan nan mene ne sakon ka na karshe ga al'umma a su, musamman ma da kuma ma'abutan biyanu eh a to abinda nake sakona na karshe gare su shine musan da shawa ga al'ada tamu al'ada ce wadda yake abin shawa ce munan ka gani Eh, cikin shekarar ga mun je indiya ƙasashe wajen ƙasa saba'in suka haɗu kowa ya gwada al'adar shi al'adu izancen na indiya ma kaɗe. kuma zancen sauran ƙasashe cikin afirka ma wajen ƙasa ashirin da wani abu suka yi ƙasashen europe ƙasashen azi ƙasashen duka suka yi kowa ta da al'adar shi kowa ya gwada tashi premier na paris da eh, defile eh, ne ake 20 second gare ka ka gwada hikimar ka biya ne ya ci wannan firi kenan mutane su san da cewa wagga al'adar tamu ba abin riƙewa ce tana cikin al'adu wanda yake duk inda aka kai su. Mun gode. Tambari ta me zaka ci bisa wannan biya na bana? Bana kiran da garin da bisa wanga biyano gaskiya ko da yake za ni ci kai za ni ce ma mi zaka ci ma tunda shi ma mun gamu cikin biyano. Gaskiya abin da za mu sai dai mu fata duk wani wanda ya zo Allah ya da shi gida lahiya. Tambari Idrisa tambari bamba na kwamiti ku me za ku ce bisa kan shekara ta bana ta biyan. Eh, shekara ta bana sai mu ce eh, tunda kama sallah wagga ta biyanu a bana ta nuna kan agaras akwai kwanci menene akwai kwanci hankali tun da baki suka zo na kasashen waje waɗanda yake su a wurin su har yanzu da an ce Nijar ma zonu rouge suke ɗaukata amma suka zo suka bi al'ada ba tare da wani sekirite ba suka cuɗi cikin mu suka yi abin da suke so yau zan can gani nake maka akwai nasarar da suka kire suna tambaya ta ina biya ne yake ka gani to sai mu ce kenan yau ba wanda za ce mana agaris akwai tashin hankali. To mun gode jama'a masu sauraron studio Kalangu sai mu ce mun zo ƙarshen wannan muhawara ta sallar biyano. Kuma duka dai bayan mun tattauna tare da su wanda muka gayyata manya-manyan su masu tsara biyano kun ji duka irin kurakuran da aka samu a cikin biyano kuma insha Allah kun ji irin shawarar da suka bada na cewa a rike al'adar nan ta biyano an aka rike ta insha Allah biyano za ta a gaba. Mun saurari wannan muhawara tare da halartar eh, tambari eh, Sidi Dodo shi shine tambarin yamma mun gode mun mm, kun saurare mu kuma tare da halarta shi ma dai tambari atta mun mun gode Idrisa tambari ku ne kuka wakilci komiti na tsarin biyano to mun gode to masu sauraron tasha studio kalangu sai mu ce muku masalama